a ce an ga wata wuri kaza dogon duci an ga wata dogon duci dogon duci ne ke gaya ma doso wallahi gari kaza ya ga wata kun shaida an sani mutane nawa suka gani eh an samu mutane kaza waɗanda suka ga wata alhamdulillah an gaya ma doso doso wa za ta gaya ma yamai e za ta gaya ma ta gaya ma ministan na interior ga haka kaza mun samu labari a ƙasa eh, dogon duce wani gari kaza ga an ga an ga wata shi ministan interior in ya samu labari akwai wanda ake ce ma conseil islamic wanda su ne ke gaban musulunci su ne ke kawo abin da ya kamata duk ya zamanto an shirya shi ne bisa addini su yi gai a television ga shi gari kaza eh, departement kaza region kaza an ga wata dan kowa ya tashi da azumi shi wanga wata kamar ka ani ake ganin shi a san da shi ne shi ganin wata ba wani abu ne tunda mu ya mai ba ganin wata wata muke ba ba mu ma dibin wata wata inda za a gane shi inda ke da haske babu kura babu wani girgije, babu wani abu sai ka diba da kyau ka gan shi me kai maza ka dibe shi ka faske yau insha Allah in Allah ya gwada muna muna dibin shi yau kuma muna zama insha Allah ana ganin shi a yau kama dai kakin magarba magarba karhe bakwai da rabi muke deja wajen karhe bakwai ba goma karhe bakwai ba biyar karhe bakwai muna dibi haye kai magarba maza maza mu taimu magarba mu hito mu diba don haka na muke so mu gaya mu mutane da Allah da annabi abu ne wanda ya kamata wata azumi wata murna ne mutane su hito don a ganshi don a saurara kuma a shi inda aka ganshi annabi sallallahu su ne su kware an gani ya ce an gani ne bilal ta shi kai kira ka ce an gani in aka bace aka gaya muna wanda ya bace ya gayi shi yake dibi mu mun tashi da azumi kuma Allah ya karba mana abun